shine ismun ita suna ce lima la tasifu salatu bihi abinda sallah baya inganta da shi au alaihi ko kan shi au fihi ko cikin sa wato wannan tarihi malamai sun kawo shi ne domin ya hada duk abin da kike shi suna najasa wato ya zama shamil don haka duk abin da ya zama cewa la tasifu salatu bihi sallah ba ta inganta da shi to da sunan wanda suka ci shine ne a nan suna ishara ne ga abin da sallah ba ta inganta da shi bai ma'ana in ya zama cewa ya shafi jikinka don abin da za ka fahimta karkashin abin da ka karanta na ƙa'idojin shari'a cewa idan ya shafi hannunka ko kafarka wani gangan ka in kai sallah bihi da shi sallah ba zai mata kaga wannan sunan sa ne jasa au alaihi ko abin da yake idan kai sallah akan shi kamar a ce danduma ko kafet ko wani tabarma shi ga wani abu in dai wannan abin yana makale da wannan tabarma to in kai sallah akan tabarma ba sallan ka to yanzu wannan shine bi sai ka ce jasa ne wannan au fi ko cikin sa ko abin da yake idan da za ka ɗauki abin da kake shiga cikinsa a matsayin sutura riga kaga mutum kurɗan jikinsa yake cikin ta ko ba haka ba wanda ma a cikinsa ake shiga yawwa to duk abin da zaka ji cewa in yana makale ga tufafin da zaka kurɗa ka shiga cikinsu aka gaba maka wannan abin in yana makale ga ɗaya daga cikin wannan tufafin in kai sallah da shi ba ka da sallah wannan sunansa najasa shine ma'ana annajasa tismun lima la tasihu salatu bihi aw alayhi aw fihi to sai ce wal aslu abinda ke asali fil a cikin abubuwa gaba ɗaya a taharatu shine tsarki yawa al aslu fil saboda ka wa kullu shay'in tahirun kowane abu da ka gani yana tsarki Wani shine al aslu gaskiya illa ma kama dalilun shar'iyyun ala najasati sai abinda dalili na shari'a ya tabbata ya tsayo akan cewa najasa ne yawa saboda ka al'asali dukkan abinda kake ta'ammuli da shi abu ne mai tsarki kadai sai abinda nassin shari'a yace kaza najasa ne abinda nassin yace najasa ne shikenan najasa ne an samu hujja da dalili akan cewa kaza najasa ne najasa ne abinda baka ga dalili akan najasa ba kawai kai ta'ammuli da shi a matsayin sa na mai na mai tsarki karka wahal da kanka ina fatan gani yawwa to wannan ne al'asul gaskiya saboda ka kamar eh, da malaman usul suke cewa al'asul fil ashiya al ibaha ko yawwa to saboda ka duk komai halin ne abinda a haramun shari'a ta haddade da dalili cewa kaza haramu. saboda ka eh, ba za ka ɗauko su abubuwa ka ce da ni sai na kama ka hujja akan zaman su halal ba yanzu misali da zafin kanka a matsayin ka na ɗalibi ba za ka zo ka tursa sani gaba ka ce ka maka dalilin da yasa kuka ta zama halatta kuka da ake kadawa ka ce ina hujjar da kuka ta zama halatta a kawo hadisin kuka ko ayar kuka kaga wannan ba shine ba ba karatu bane wannan gaskiya amma matsalar shine wanda ce maka kuka haramun ce don shi ake ta sosai kamo hadisin da yake kuka haramun ce ko ayar kuka ko yawa amma saboda ka al'asul komai halin ne to haka matsalar a ah, ah, taharatu da da kuma annajasa ce asalin komai tsarki abin da ke najasa shari'a ta faɗi cewa najasa saboda ka ba za ka zo ka ce duk abin da ka kamo ka ce wannan najasa ne ba in ba najasa bane ko lalle sai an kamo da aya ko hadisi da yake yana tsarki ko gane ba ne ka ji ba kun gani yawa kamar yanzu kuka ba na ba misalin kuka ba yanzu za ka zo ne ka ce da ni wai sai an kawo hadisi ko eh, da ya gwada cewa kuka tana tsarki ba ko ayar ta ce kuka tana tsarki in ba ka ba kuka ta zama mai najasa kaga wannan muka ce ba karatu ne ba yawa asali da kuka da gore ba da duk suna tsarki in ka kace najasa ne yanzu kai za ka kai muke caji ka kawo ne dalili to wannan shine ma'anar cewa wa kullu shay'in tahirun illa ma qama dalilun shar'iyyun ala najasatihi to sai ce wajibu ala almuslimi an yatatahhara min an-najasa wajibi ne akan musulmi ya tsarkaku daga najasa wannan dole ne bi qaulihi ta'ala saboda faɗa Allah ba da kin sarki da ce wasiyabaka wa tahhir to tuwa wato tuwa min kaka tsarkake su tufafin kaka tsarkake su ko yawwa. sannan mun faɗi cewa annabi alaihi salatu wassalam ya ce la tuqbalu salatun bi ghairi yawa bi ghairi tuhurin yau to kaga wani shi ko da wajibi ne musulmi ya tsarkaka daga duk abin da yake kiran shi da suna jasa, in ba haka ba zai zama yana ibada ibada ba za ta samu karbuwa ba wani shi ne wajibu al muslimi an yatatahhara min an-najasa li qawlihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir to sai misalai na najasa shi amsalatun najasat misalan najasoshi to zai ambaci wasu abubuwa a matsayin buga misali cewa kaza najasa ne ومن أمثلة النجاسات ما يلي abubuwan da ke tafi suna daga cikin misalan najasoshi wa min amsilatin najasati ma yabi abubuwan da ke tafi wanda zamu amince su kenan suna daga cikin misalan najasoshi wahid al'aziratu min al'adami bayan gida na dan adam wato wannan mutlaqan bi ma'ana da yaro dawa da babba duka ɗaya ne ba dama dai bayan gida ne sun najasa ne lima rawa anas bin malikin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama dakhala ha'itan an san maliki ki roito wacewa annabi alaihi salatu wassalam ya shiga wani wurin da aka kewaye shi da da wannan danga shine ha'itan wa tabi'ahu gulamun ma'ahu mayda'atun sai wani yaro ya bi kun gane ko wato tare da shi akwai ɗan wurin da a sa ruwa huwa asgharuna fa wada'aha inda sidratin sai ya aje wannan mai da'in a wurin icen magayya fa qada rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajata sai ma sallallahu alaihi wa alihi ya biya bukatansa wa kharaja wa qad istanja bil ma sai annabi alaihi salatu wasallam ya fito daga ha'id din alhadi yayi tsarki da ruwa to ne shi yake gwada kidan bayan gida da jasa sani, kun gane ko shi ma ake alaihi salatu wasalam zai bukaci ya zagaya ya dole wanda ha'id kamar ka ce wani wuce aka zagaye shi da darni ne ko kali kuma mai zakira shi to yake akwai wani yaro da suke tare da shi ba ayyana sunan shi ba sai bi shi tare da mai ba'a mai ba'a ka ce wani ina ne wanda ake sa masa ruwa haka kamar dan salka salka ne haka ce shi an dan daga cikin mu sai ya aje shi mai ba'a din kusa da yace magarya da manzo alaihi salatu wa wassalam ya gama sa sai tsarki da wannan ruwa yace falamma qada rasulullahi ko fa qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hajatahu fa kharaja wa qad istanja bil ma sai fito alhaji ya kama ruwa ya yi tsarki da wannan ruwa to ne shi ke gwada kenan al'azira min al'ajiri najis in ba haka ba wato ce ko kace najasatun in ba haka ba da annabi alaihi salatu wasallam bai bukaci ya kawar da shi ba da aka uh, bayan gida ne muka ce da yaro zama ba in ya taba sutura ko ya fito ga jikin adam dole sai an kawar da shi an wanke misali da biyu shine albaulu min al'adami fitsari na dan adam shi ma najasa ne yake lewa tabbata fil hadisi saboda bai da tabbata cikin hadisi anna arabiyan bala fil masjidi akwai wani mutumin karkara ko ba kauye ya zo ya fi tsari a cikin masallaci mutumin ya shigo ne ya sima aiki alaihi salatu wasalam tare da wasu sabai a cikin masallaci sai koma gefe masallacin ya fi tsari ko ya fara fi tsari fa kama ba zuwa qaumi sai wasu tashin mutanen da suke tare da annabi sahabbai kenan suka fi jiki suka tashi zuwa gare shi suna masa tsawa cewa ya kake fitsari a nan ba na ake fitsari ba faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam yace da mutumin ya wato yace da sahabban da suka yi kokarin ma shi ba kauyen tsawa suka ce annabi ya ce musu da'uhu ku kyale shi wala tuzrimuhu kada ku yanka masa fitsarinsa kun gane ko kada ku tsinka masa fitsarinsa ku firgitar da shi fitsarin ya riga ya zubo a ƙasa kuma in kun kai masa tsawa irin wannan yanzu da farko fitsarin zai zai kokarin bata masa turansa kuma shi zai shiga cikin wani yanayi saboda kamar da wuri guda ya lalace a cikin masallaci mai yaƙila bayan tufafi sun lalace kuma wani wuri ma ya ƙara lalacewa a gyan falamma faraga lokacin da mutumin ya gama fitsarinsa wato kenan da annabi ce uhu wala tuzrimuhu ku bar shi kada ku tsunka to sai sabon ku suka kyale shi bi umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama falamma faraza yayin da mutum ya gama fitsarin sa ba su hirgitar da shi ba da'a bi dalwi min ma sai annabi ya ce a kawo guga ta ruwa da'a bi dalwi min ma sai annabi ya ce a kawo guga ta ruwa fa sabbahu alaihi sai ya zuba ruwan akan fitsarin ko ya ce a zuba ruwan akan fitsarin kun gane ko to da shego da ke lafi tsari kun gane jisa ne saboda idan ba na jisa ba ne, ba a da bukatan a ce a kawo ba ta ruwa zuwa akan bi akan fitsarin wani shego da fitsarin jisa ne kun gane ko sannan wani shego da kamar da malamai suke mata a fikiyanci cewa tsarkin kasa shine a kifa mata ruwa mai yawa tunda ita kasa ba ka iya kama ta ka wanke ko da na najisa ta zuba kasa sai a ɗebi ruwa masu yawa sai a zuba ma kasan shi kenan ta yi bi ta yi tsarki shi ke to amma nan wani malamai suka ce albaulu min al'adami da muka ambata matsayin misalin najasa suka ce ba itlaka ne ba kai tsaye ba kama ka ce bai shafi kowane fitsari ba akwai fitsarin yaro wanda bai ci abinci ba amma namiji kun gane ko yawwa ya zo cikin hadisi mazu salkalma ya ce yurashu min bawli sabi wa yughsal min bawl jariya cewa yaro ɗan karami wanda bai so macin abinci ba hakan yi yayyafa ruwa ne kawai a fitsarin sa amma ita yarinya dole ta ammi ita sai wanki bi ma'ana al-bawl min na adami najasa ne amma muka ce tafahir min haisu tafahir idan yaro ɗan karami ne bai soma shan kunu ko madara ba ɗan jariri kenan ko ya wato shi ya fitsari kawai an yi furawa shine tafahir din shine kawai ba sai an buƙaci a wanke tufafi amma ita yarinya wacce take goye kankanuwa kenan ko da yanzu yanzu aka haife ta to ita fi tsari sai an ne sai wanke to wannan shine wallahu a'lam na uku damul haidi jinin haila wanda yake fitowa ga 'ya'ya mata wa yuqasu alaihi damun nifasi akan kiyasi jinin biki a kansa wannan jinin na haila da yake fitowa 'ya'ya mata da kuma jinin da yake fito musu idan suka haihu dukkanin su najasa ne shi damul haidi shi aka samu nassi akan cewa wajibi ne a wanke shi amma malamai sai suka kalli shi damul nifas da damul haidi suna da ya da dukkan huskoki gaskiya don haka sai zama sai suka kiyasin jinin nifasi akan jinin mi haila shine wayu qasu alaihi damul nifas لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر فاطمة بنت أبي حبيش بغسله سبب من ثبت بالسنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا أمتي فاطمة بنت أبي حبيش بغسله شو أتتا وانك جنين هيلا جنين هيلا يفتو تبا السنة تتنبيش تتوانك سوسي أرى رواية تتنبيش صلى الله عليه وسلم شو آه جنين يتبع سي أوانك أما آه hil tasirin jinin dan alamar launin shi gashi na sutura bai fita ba annabi alaihi salatu wasallam yace a wanke sutura a mulje a sa ruwa yace wala yadurruki athar dam athar dam wannan sauran launi launi da kasa fita to yace ba zai cushe ki ba illa da abin da nan ki wanke har kamar da malamin suke cewa har ruwa zama ad-dakhil fal kharij ko al kharij kad dakhil yawa a wanki da kyau sai da ruwan da aka aka aka sama suran ya zama karkarkar kamar yadda aka sa su ruwan da aka daure yi ke son ko yawa ruwan da aka daure suran sai zama kamar yadda aka sa su aka suka babu alaman jini a tare da su shi kenan wuri ya tsarki sawa'an launi ya fita komi ko bai fita ba a shahid ah, jinin haila na jisa ya taba sura sai an wanke gaskiya haka jinin bi jinin bi na hudu almaziyu shine maliyi da ke fitowa ga dan adam a gabansa kenan namiji ne shi ko mace ruwa ne wanda ke siriri sukan fito a lokacin da mutum sha'awa ta kama shi amma ba sha'awa babba ba ya hadisi ali radiyallahu anhu saboda hadisi ali Allah shi da shi kala yace kuntu rajulan mazza'an da kasance mutum nake mai yawan fitar da mazi to ali bin abi talib yake ba labarin kansa cewa dabi'an shi ginin halittansa da ya ji sha'awa haka mazi yakan fito masa shine kuntu rajulan manza'a wa kuntu astahi an as'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai kasance ina jin kunya in tambaya annabi alaihi salatu wa salam game da wannan mas'ala li makan ibnatihi minni saboda matsayin yassa li makan ibnatihi minni saboda matsayin yassa wato ali yana ishara zuwa ga wannan ne radiyallahu anhu ah, da cewa yana auren yar annabi alaihi salatu wasallam wanda ita ce Fatima ko yanzu kaga kenan annabi a daidai lokacin da yake a batsayin yaya kowa ga aliyu kuma lokaci guda surukinsa ne don yana auren yasa to matsalar da ta shafi irin wannan ta sha'awa yana da ka zo garin da ganin ka ce masu rikinka ta malam ni ba zai yake fito ya za'i ni ya hukunci kaga akwai nauyi ga wannan gaskiya yawa to shine sai ce wa kuntu astahi kun gane ko an as'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ni makanin tafihi minni ba ka sai sai wata hikima sai ce fa me famartul miqdad bin al-aswad sai mu ci me miqdad dan aswad fa sa'alahu sai tambaye shi a madadina fa qala da me miqdad ya tambaye annabi alaihi salatu wasallam cewa ya hukuncin fitar madiyi ga mutum fa qala sai annabi ya ce yaghsilu dhakarahu yatawadda kidan mutumin da madiyi hito masa ko aliyu ne kuma wane ne yan su zakarahu ya wanke zakarin sa wai tawab ba sai yi ya wasu ina fata gani to kaga wani shi yake gwada cewa mazi na jisa Sani kun fahimta ko kuma lokaci guda fitar ba zai yana kada ni alwala da aka idan zai hito mutum sai ya yi tsarki kuma yana da alwala alwala ni ne takari ya gasilu zakarahu ba ya tawabba la'alla kun gani wannan wannan haka mas'alar take ga namiji ko mace da aka dai abin da muke sun ce mazi na jasa ne sannan kana da na biyar shine alwadiyu wadi shi kuma wadi shi ma ruwa ne da yake fitowa gaban dan adam namiji ko mace ma bambancin shi da da ya sunansa shi shine shi kamar da muka faɗa almaziyu ruwa ne ba su da kauri kuma sukan fito ne a lokacin da sha'awar mutum ta gari zaki siya ta dan adam san motsa amma shi alwadiyu shi ya kan fitowa ne gaban mutum ba lokacin sha'awa ba shi ya kan fitowa ne israel bau ko israel bau a lokacin mutum ya gama fitsari kan samu wadi ya fito sannan bambashi shi da wancan shi ruwa ne mai kauri haka to ko ne su dai najasa ne gaskiya sai ce dalilu najasa ta yi dalilu najasansa alijima shi ne ijima to malamai sun ijma'i akan cewa wali da jasa ne kun fahimta ko abin nufi anan shine kamar ba a samu wani nasi karara fare da aka ambaci cewa wadi na jisa ne ba amma dai al'umma sun yi ijima'i akan cewa na jisa ne to sai aka ambaci abin da albamu nawa ya faɗa ya ce kalan nawawi rahimahullah a jima'atil ummatu ala najasatil maddi wal maddi al'umma sun ijma'i kan najasar ko in ce zaman mazi ko wadi da na najasa wadi da mazi dukkanin su al'umma sun ijma'i kan zaman su ne najasa to shi almazi akwai nasi kan shi ko akwai nasi kan almazi amma shi alwazi ne babu nasi kan shi don haka dai sai zama mas'ala shi mas'ala shi ta ijma'i wani shi ne abin da alimamu nawawi rahimahullahu ya faɗi za ka ɗaya malamai sun tafi akan cewa almazbiyu najasa ne kamar da akwai nasi kan shi alwaji ma najasa ne saboda ijma'i sannan kuma malamai sun wasu malamai sun sun najastar da shi ko sun ɗauke shi matsayin najasa kiyasan alal saboda cewa a wurin fito wasu ɗaya ne abu na shida shine almaitatu wa jilduha qabla diba almaitatu shine moshi dabbar da ta mutu ba a yanka ba wajil duha da kuma fatarta jildu ba jaldu ba kamar na yasa jaldu ko akwai ɗan kurakurai na wajen wasanni da sauran matsalolin tsiba'a wa jilduha da fatar ita moshi qabla dibami gabanin jiba don haka moshi gaba da nama da komai na moshi da jisadi fatan moshe ma najasa ne amma sai ce gabanin a jeme ta wani yana gwada idan aka jeme fatan moshe kenan ba najasa ba ce lima tabbata an nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda abin da ya tabbata daga annabi alaihi salatu wa salamu an dibaga yutahhiru jaldal maita cewa shi jima kun gane ko yutahhiru ba ya yatahhiru ba yu ne wanda da Allah ya ta ku yama annal dibaga yutahhiru jilda kuma wa jilda ba jildal baitati yakan tsarkake fatan mushi saboda ka idan dabba ta mutu to muka ce duk ta zama najasa amma da za a samu wata dama da za ta iya hukunta a fede dabbar a cire fatan sannan fatar a barta a mata dai amaliyatu ko dab yawa a je fatar to yanzu ita fatar ta tsarkaka saboda ka za a iya sallah a kanta za a iya jaka da ita ko belt ko takalma da mutane za su iya amfana da su su ta ibadu ma da su kun gane ko to wannan shi ne maimuna radiyallahu ana ta rawaito hadithi cewa wata akuya ta rasu ko ta mutu na ko ta akuya ta mutu sai <laughs> sai mutane suka jayo akwai giriri suna neman su jefar da ita annabi alaihi salatu wasallam ke tambaye su sai take ake gaya masa cewa ai moshe ce yawwa sai yace da su wato halan tafa'atun bi ihadiha yace ai ina ma a ce za ku yi amfani da fatar akuya sai suka ce ai moshi ce muna ga maka din moshi ce sai ce da su yi tashiru halma'u wal qaras yi tashiru halma'u wal qaras ce ruwa da bagaruwa suna tsarkaka ta wato shara ya zuwa ga cewa da ruwa da bagaruwa da su ake bi da su ake ji ba don haka idan ka tsarkake ah, fatan moshi ta hanyar yin jima to cikin ta yi tsarki gafiya wa za ya dillo ala ta ha qabla dibag ya to wani yana gwada cewa fata gabanin a ne ta to najasa ce in dai ta moshi ce ko to fallahamu ce to naman moshi idan kenan najisu mutlaqan shi wannan najisa ne kai sai ba magana ce yan dafa shi ko yan gasa shi ka ce da wani istisna ko hukunci ba yawa to wannan shi da aka nemo shi gaba ɗaya jisa ne allahumma sai dai fatar idan aka cire ta idan aka je ta ita ba komai ana iya amfani da ita a matsayin mai tsarki to wannan su ne muka ambata wai lana jasar suna da yawa gaskiya ko abubuwa da ba mu ambata ba suna da zaman gaskiya Allah za a iya gani su cikin wasu eh, littafai mutawwarat to mawdu'i ita kuma shine adabu qada'il haja wato ladubban biyan bukata bi ma'ana idan mutum yana neman ya kewaya ya tsugunna to akwai ladabban da shari'a ta lizinta mata da aka ce za a radar musulmi an yaka bai hajjata mu bin da abu idan musulmi ya bukaci ya biya bukatansa ta bauli ko ta bayan gida shine min baulin abu fa faƙad arshadahu dinuhu addininsa na musulunci kenan ya shirya da shi an yaltazima bi adabin an yaltazima bi adabin bi adabin ba ba adabin ba ko sai ku wasu ne an yaltazima bi adabin ya lizimci wasu ladubba wa hadhihi al hiya wa inna ladubba su ne kamar haka al na farko an yabta'ida da an nasi ya nisanta ga mutane wa yaj'al bainahu wa hum sitra ya saka kariya tsakanin shi da su saboda kalalle mutum idan zai biya bukata ko da fitsari ne ya iya yin sa a matsayin kula da wannan adab idan nesa ga mutane sannan ya saka tsakanin shi da mutanen wata kariya ina fata gani yawa kada ya je tsugunta mutane suna kallon sa ko namiji ne shi ko mace ah, wannan malamai suka ce cewa an yarta da anil nasi wannan yana nuni idan mutum zai tsugunna ne a waje amma lokacin zaka tsugunna a cikin gida kaga magana an yarta da anil nasi wannan ba za a lissa maka wannan ba إلا الذي يعبد الله سبحانه شيني ويجعل بينه وبينهم ذكرا لو دولة كسكا كاريا تكاني كدس تبي دليل سيتي لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد البرازة مايكي عليه الصلاة والسلام يا كسن شيء إذن ينا دفن دي مقاتل سع البرازة شيني bayan gida in annabi yana nufin yaje ya bukatar sa ta bayan gida in talaka yakan tafi hatta la yarahu ahadun har sai ya kai inda ba wanda yake ganin sa sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan shi ke gwada ah, tabbacin wannan ladabi shi da abin da suna ta tabbata ba a tsugunawa inda mutane suke kallon mutum galiban wasu mutane a kuskurance sai su ce wai mata ne wannan ya shafa saboda kai kana namiji su suna namiji kawai sai su tsuguna kawai gefen hanya ko wuri kawai suna suna biyan bukatar su wasu ma suna tsubuna suna suna fira wa junan su ya ce wannan ai mata ya shafa to da matan da maza duka hukuncin su daya na mata an san kunya a wurin su tafi nauyi ko ko tafi yawa sama da maza amma dai wannan mas'ala ta shafi a mace ka ta shafi miji. ladabi na biyu shine asani na biyu an yatajannaba al-mala'in allati warada an-nahyu an at-taghawwud fiha ke nisanci wuraren la'anta al-mala'ina sune wuraren la'anta inda idan mutum ya je ya yi wuri ya yi bukata a wurin akwai yiwu wani tsine mara wani ya masa muna addu'a shine almala'i warar la'anta allati warada nahyu an tagawwa fiha wanda hani game da bayan gida a cikin su yayi wato ya tuzgo ko ya zo lalaku gani allati warada nahyu wa inda hani ya zo an tagawwa daga yin bayan gida fiha cikin wayannan wuraren almala'in din to mutum ya tabbatar da cewa ya nisance su kada je tsuguna a gurin wani wurare ne a almala'in nan sai ce wahiya mawari zulma wurare ɗiban ruwa kamar ka ce baki wata korama ko baki wata rijiya da mutane sukan gangaro su zo da bokitai yanzu da kwanonin su na ɗiban ruwa ko da hanya hanya inda mutane suke bi su je wani anguwa ko wani gari wata ta zilli da karkashin inuwa to wanda su ne almala'in talata in mutu ya kwantar da hankali shekali ya idan wuraren da muka ishara zuwa gare su kamar da zo cikin hadisi a wurare ne wanda babu shakka duk mutumin da ya je wurin ya tsugu da bayan gida akwai ya wani ya tsine wani sanasiya idan ka je kai kai bayan gida inda mutane suke ɗiba ruwa wani yana zakkowa da gugansa ko da kwanonsa ko da da tulunsa zai ɗabi ruwa yana ganin kashin sai ya ce Allah ya tsine wanda ya wannan ko bakin fadama ko bakin ƙorama haka idan kai tsugun na kai kashi anya wani in ya ga kashin ko ya taka shi sai maka mummuna addu'a ta tazil karkashin inuwa shi wa mutane sukan buƙaci saboda wasu dalilai in sun ga inuwa su dan shiga su mi su huta to wani yana ganin inuwa mai kyau zai shiga ya huta in ya sai kashi a gurin sai ya inuwa ga wanda ya wannan kashi to sai aka ce yana daga cikin ladubba mutum ya nisance su kun gani to shi yasa sai ce lima wato yana sai ambaci dalili sai ce lima warada lima rawa ma'azu bin jabal radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ittaqul mala'ina thalatha ku nisanci ko ku kiyayi wuraren la'anta guda uku wato shi ne alburaza Filmawari mawaridi yin bayan gida a wuraren ɗiban ruwa wa qari'atit tariq da kuma tsakiyar mi hanya qari'atit tariq shine mi tsakiyar hanya wa zilli da kuma karkashin mi inwa wani sune Almawari da wa qari'atit tariq wa zilli to nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mutane su kiyaye bayan gida a wurin Allah ya kiyaye na uku a salisu gidan an ya kara addu'a al inda dukuli inda dukuli fil khala mutum ya karanta addu'a da aka ruwaito a yayin da zai shiga wurin kewayawa alkhala shi ne inda zaka shiga kai kafarka to mutum ya karanta addu'a da aka ruwaito ba sai ya shiga ba dab da ka shiga wurin sai ka karanta ai qabla dukhul gabanin mutum ya shiga kenan wa zalika lima warada fi sunnah shi wannan saboda abin da zo cikin hadisi an Anas bin Malik annahu qala daga Anas bin Malik yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wa sallama idan dakhala al-khala'a baki sallallahu alaihi wa sallama kasance idan zai shiga kewai idan dakhala al-khala'a ba wai in ya shiga ba a'a idan dakhala al-khala'a idan zai shiga kewai. kun gane ko qala yakan ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith ya Allah ina neman kariyanka da tsarin ka min al-khubuth daga shidanun aljinnu maza wal khaba'ith da shidanun aljinnu mata to wannan shine sunna kuma akwai hikima da da da alkhairi masu yawa wajen karanta wannan addu'a ya zo cikin hadisi shi dai ruwaye daban da sun zo da isharar cewa akwai wadansu wurare da aljannu suke taruwa wurin daga ciki akwai alkhala inda mutane suke biyan bukatar su duk da kaga bayan daki kai hankali da wurin nan akwai aljannu galiba suna zuwa wurin sannan inda ake yankan dabbobi shine majdara mayanka kenan sannan sukan tattaru a mazbala inda ake zuwa shara to wallahu ala malamai suka ce ba a ruwaito ne abu cewa in za ka ce wurin wata bola ka karanta ba ba ruwaito cewa in za ah, ka shiga wurin bayan ka wata abu a wajen da cewa akwai aljannu a gurin saboda malamai suka ce wallahu alam bukatuwan mutum ya zuwa ga waɗannan wuraren ba ta jiyawa ko ba gane ba ba da duk ka da ka je bola zube shara yana jiyawa ne mutum nawa ne yau suka je bola a cikin mu a ah, to amma mutum ne suka shiga sole sannan muka ga tambayi mutum nawa yau suka je a batuwa bayan yau a cikinmu ba su da yawa ko ma babu kila in ka shafa wani shi bai mata zuwa batuwa ba gaban da ba amma in kai tambayi shi dole fa to kaga wannan shi yasa ba a ce za ka je a batuwa sai kai ka zama saboda masu zuwa wurin ba su da ni ba su da yawa kwarai amma shi tole wani abu ne na larura to wannan shi ne sannan ya zo cikin hadisi daga cikin hikimar cewa sitir ma baina aljinni wa ummati an ya kulu allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith yawa to abinda a kariya tsakanin aljannu da al'ummata shi ne su ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith to bi ma'ana kana karanta wannan ka shiga wurin zai zama aljini baya bi baya ganin bai ko ganinka. wato wannan sai zama kariya tsakaninka da aljani don haka in ka shiga wurin ka bude tawahin ka mai magan ka ba tana yin sha'awa ya shiga cikin jikinka wannan shine wallahu a'lam الرابع نهدو ألا wala ya ولا يستدبرها kada mutum ya huskanci alƙibla ka zalika kada ya bata baya halata qaba ilhaja lokacin da ke biyan bukatansa yawa idan mutum zai biya bukatansa ba duk inda ka na maka huskanta ne ba a'a ba a huskantar alƙibla ba a huskantar ba a bata baya bi ma'ana mugare mun sai ka ce mutum ba zai dubi yamma ya biyan bukata ba ba zai dubi gabas ba ko in ka dubi gabas ka ba alƙibla ba ka dubi yamma eh, ka ba ka huskantar alƙibla in ka dubi yamma ka ba ta ni baya to don haka ba a haka me yasa lima rawa abu ayyub al-ansari saboda abun da abu ayyub al-ansari ya rawaito radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala idza ataytumul ghaifa yace idan kuka je wurin bayan gida fala tastaqbilu qiblata kada ku fuskanci ku fuskanci alqibla wala tastadbiru haka da ku bata baya walakin sharriqu aw garribu shi sai dai ku dubi wato ainihin ah, gabas aw garribu ko ku dubi ne yamma ku gane to wannan hadisi karrashe ce ah, annabi alaihi salatu wasallam yake cewa fala tastaqbilu qiblata wala tastadbiru saboda kamar abai alqibla baya ba ba ta ne ba ku kanta yawwa sai bai ce sai dai ku dubi gabas ko ne dubi yamma to nan wurin annabi alaihi salatu wasallam ya wanda magana ne yana madina sallallahu alaihi wa sallama da itibarin cewa ita madina kun gane tana arewacin makka ne saboda idan kana madina nan kake dubi kai sallah makka tana kudancin madina saboda idan annabi ce sharri ko kudu bi gabas wato kudu na haka kenan ko yanzu kana madina ka dubi gabas ka ba alƙila baya kenan au garribu ya ce ko kudu biyan ba kasantuwan madina tana kudancin makka a sunan shi makka tana kudancin madina in ka dubi yamma ka ba ta baya kenan shine yanzu mu gare mu sai a ce kenan mu yanzu mu gare mu sai a ce kudu kudu ko kudu mi a kudu ko kudu arewa wannan shi ne kun gane ko to wannan haka lamarin yake akwai matsala da malamai suke ambata nan da sauri sauri cewa wannan matsala kam ta shafi a daji kuma da cikin gida duk guda ne koko akwai bambanci ittifaqan inda dai waje ne ba a hukunta al'ula gaskiya kuma ba a wata baya amma idan matsalar nan ta zama cikin gida ne akwai kariya to wannan shine malamai suke da sabani a cikin sa saboda hadisi da aka samu na Abdullah bin Umar cewa ya taba hawan ɗakin hafsa saboda dalili sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai bukata sai na wajen sha ya ba alƙibla baya to sai suka ce wannan ya gwada kenan idan cikin gidan ne babu komai kun gane ko yawa akwai wata da wani aka samu wasu jumla sahabbai sun tashi daga madina suka je sham su kuma suka iske marahid kan buniyat ko an gina tole tole suka ce sai mun shiga wurin amma buniyat na hawa kibla yawa in suka shiga toilet din in za su tsugunna dole sai sun fuskanci wajen alƙibla sai suka ce sai mun kasance muna karkatawa kaɗan wa nastaghfirullah wannan shi yasa wasu malamai suka ce abin nan ko cikin gida ne ko kaza duka ɗaya don haka dai matsala ce khilafiyya amma malamai suna cewa in dai kamar zaka gina gida na kanka ya kamata ka yi iya kokarin ka yadda za a kafa toilet din ya zama cewa wanda zai tsagon nama zai fuskanci gabas ko yamma mu gari mutum ya fi gaskiya wallahu a'lam alhamisu na biyar an yi stajmira bi salasati ahjarin wato ya istijmari da duwatsu guda uku tahiratin mahabbati istijmar jama'a shine mutum ya samu dutse ko toilet paper ko karama zai goge fitsari da shi ko bayan gida wannan yana daga cikin adabu na qada haja lima ja fil hadisi an salman radiyallahu anhu qala saboda abin da zai cikin hadisi daga Salman yake cewa kila lahu wato an gaya masa kada allamakum nabiyyukum kull shay wato wasu ne wanda ba musulmi ba suke magana da Salman al-Farisi sai suka ce a'a kada allamakum nabiyyukum kull shay annabin ku ya sanar da ku komai hatta al-khara'a hadda khara'a khara'a shine yanda mutum zai kewaya shi ake cewa al-khara'a shi yasa bai da kausai ya ce hay'atul hadisi sifar yadda ake yin halitti gudu ka tsuguna ka biya bukatar ka wato suna mamakin annabin nan naku komai ya karantar da ku har da yadda mutum zai shiga tsole abin mamaki kala sai shi salman ya ce ku sani ce musu ajal kwarai da gaske ajal shine na'am komai annabi ya faɗa mana ya faɗa mana ya karantar da mu shi hatta al-khara ina shi ke gwada komai cikin addini akwai da aka karantar da shi ko sai ke yi musu bayani yace laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin shi daga cikin abin da ya hane mu wajen karantar da mu hayatul hadasi ko al-khara'a laqad nahana annabi ya hane mu an nastaqbila al-qiblata mustashi al-qibla bi gha'itin da wato gha'it shine bayan gida a bawlin ko bi ko ko wali su ake kenan saboda kada bayan gida da fitsari duka ba su kanta al-qibla wa an nastanjiya bil yamin kadhalika annabi ya hana mu mukama ruwa kun gane ko da hannun dama ba a tsarki da hannun dama allahumma sai bisa ga zarura wanda zarura ta hukunta idan dama kaga wannan shi kenan baka da abin da zaka gaya masa illa ad ta tubihul mahzurat aw an nastanjiya bi aqalla min thalathati ahjarin ko kuma mu yi istijimari yanzu nan au an nastanjiya ko mu kama ruwa wato wa annas tanjiya bil yamin mu kama ruwa da hannun dama ko mu yi da hannun dama duk ba a yi yawa au annas nastanjiya bi aqall min salati ahjarin yanzu annas nastanjiya anan ba ya ne kama ruwa don ba a kama ruwa da dutse saboda ka au annas nastanjiya bi ma'ana au annas tajmira ko mu yi bi aqall min salati ahjarin da abin da ka tado wasu gurana uku saboda ka zaka goge bayan gida ko goge fitsari kai da abin da ya haura dutse nawa biyu ko gane ko akalla da abin da yake mai kasa uku ba sai ce au an nastanjiya ko mu yi istijmarin shine goge bayan gida bi raji'in da taroso shine raji raji shine kashin dabba kun gane ko ba a daukan kashin dabba a goge bayan gida da shi ko a goge fitsari shi duk annabi ya hana wannan aw azmin ko kashi kun gane yawa galiban raje mai kauri da ake kokarin istijmari da shi suka ce zai zama la'alla raje ne na jaki ko na wasu dabbobi da suke najisa ne to abin da ke najisa ba ka tsarkake najisa ne na hula ya tsahi ko an kama annabi raje ya ce na hula ya tsahi azumi kuma annabi ya hana a yi amfani da kashi wajen goge kashi ko ko istijmari ala kulli hal to saboda shi kashi annabi ya ba da labarin cewa innahu zadu ikhwanikum min al-jinn yawa kashi da kuke gani shi da mutane suka ci nama su zubar a lokacin suka zubar suka ambaci sunan Allah to eh, dabbobin aljannu ah, aljannu kai nake son ci ko yawa aljannu sukan same shi awfaru lahama ko aufara lahama su suke cin shi to don haka idan ka dauki kashi kai istijmari shi ko kai eh, ka bata musu abincin su kenan ko yawa to wannan shi ne to haka wani istijmani nan malamai suka ce ba da dukkan wani abu mai alhorma kun gani duk wani abu da kasan yana da kima yana da alhorma a addini ko a rayuwa ba a istijmani da shi saboda ka baka istijmani da abin da ke akwai sunan Allah ta tare da shi takarda mai dake da sunan Allah kaga abu ne mai daraja a addinance ko ko sunan annabi ko sunan dai wani abu wanda kasan addini yana da kima yana da martaba sannan abin da yake da kima a rayuwa shi ba ba a istijmari da shi kace saboda kai alhaji ne ka rika ɗiban naira ɗari ɗari kana goge bayan gida da ita kaga ba a yin wannan saboda wannan ya zama israf zama tabbir ko ka samu goyon masara ka rika goge bayan gida da shi a kaga wannan ya zama don masara tana da ni tana da ɗima abinci shi a tsari suna shida an yi skan jiya bilma kun gane ko ya yi tsarki da ruwa kenan bayan ka istijmari kuma akwai bukata kai ni kai tsaki da ruwa لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء النبي أكثر شيء ديجي وأتو ولي باين جدا ya ce a taituhu bima in fi taurin aurakwa na naka zama shi da ruwa fi taurin cikin wani ina sun ce ya yi kama da tasa kamar tasa ne haka aurakwatin ko rakawa shi kuma dan salka-salka ne haka kun gane ko fastanja sai ya kama ruwa da wannan aka zo masa da ruwa sallallahu alaihi wasallam ko cikin tasa ko cikin karamar talka fastanja sai ya kama ruwa sallallahu alaihi wasallam to shi umuci shi umuni da istijmar kuma ga shi ma yana kama ruwa sai zama istijmar yana daga cikin adab istinja da ruwa shi ma yana daga cikin adab kun gani duka sai mutum zai samu lada tare ne cewa ya tabbata in kai istijmarin kadai in dai ya tsabtatu shi ke da ba matsala ko yawa ma ka sabuwar shi ne alma'u atyabu wa ahabbu ila ulama kamar da fuqaha suke cewa asabi wa bakwai an yada uwa inda al-khuruj min al-khala ya addu'a wurin fitowa daga bayan gida ai ba'da al-khuruj bayan fitowa ba cin cikin toilet din zaka yi addu'a ba sai ka fito waje fa na Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min al-gha'it annabi alaihi salatu wasallam ya kasance da fito daga wurin kewayawa al-gha'it shine inda mutum yake kewaye tsuguna ko al-gha'it asalin sa shine sunan wurin fa amma sai shahara cewa ainihin al-gha'it ya matsayin sunan najasa amma asalin al shine inda mutum yake tsugunawa to idan bai fito daga wurin kala yakan ce gufranaka kun gane ko gufranaka wannan ita ce kadai addu'a da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake karkawa wato ina neman gafarka shine wannan gufranaka ay abdulubu gufranaka kun gane ko saboda ka iya addu'ar kenan ba ta da tsawo akwai da ta zo akan kara amma malamai sun tabbatar da rashin ingancin ta gufranaka alhamdulillah alladhi azhaba anil al-adha wa afani ila akhirih to wannan duk bai inganta ba gaskiya iya inda ya ganta shine gofara na kaɗe kawai wanda ka karanta shi zai zama kayi sunna kuma ka kula da wannan ladabi maudu'i ina gaba shine al-ghusl wa mujibatu wanka da abubuwan da suke wajabta shi ma'anar ghusl ma'anar wanka ko shine ta'mimul jasadi bil ma'i tahur gami, jiki da ruwa masu tsarki wato ala hay'atin muayyana bisa ga wata sifa yananya ne saboda shari'i saboda dalili na shari'a a nan wurin yana son ya faɗi wanka a awal ne wanka a shari'anci sannan hu abuwan suke wajibta shi wata muji ba su ne wajibansa ba galiban sai ka yara suna fasa su da wajibansa la muji ba jami ne na muji shi muji shi ne ma ji shai ma yi ji shai an kun gane ko saboda ka mujibatu abubuwan da suke wajibta wanka to da farko shi wanka shine yace ma'anar ghusl huwa ta'mimul jasad bil ma'a tahu game jiki da ruwa mai tsarki a nan wurin yana nufin duk gaba ɗaya jikin ɗan adam ya ce wakan a cikin shari'a yana nufin sai an game jikin gaba ɗayansa da ruwa kuma ruwan da za a game jikin nan da shi dole sai zama mai yawa matsarki matsarkakewa ne shi ne ma'anar tamimul jasad da bilma at-tahur saboda ka idan mutum ya yi wanka wanka na shari'a ya zama cewa akwai wani bangare na jikinsa bai game shi da ruwa ba ko da ko akai faci ko wani fat ne na akai fansa ya zama ruwa bai shiga ba to yanzu bai wanka ba kun gani saboda dole sai an game jiki gaba ɗayansa da gashi da ko'ina ko wani lungu na jiki sai an game shi da ruwa kun fahimta to kuma wankan nan sai ya zama ko game jikin da ruwa da ake cin shoka a shari'a sai zama an yi shi ala hay'atin mu'ayyan bisa ga wata sifa ayyananniya yawa sifa ayyananniya wato yana mata ishara ne bisa ga uh, wanka wanda yake yana sanar da kamala wato ka yi shi bisa ga sifa mataki mataki kamar da ka roto shi daga ma'aiki alaihi salatu wassalam ka fara kaza ka fara kaza ka fara kaza sannan kai kaza sannan kai kaza shine ala hay'atin mu'ayyana sannan wankan ya zama ko game jikin da ruwa sai zama yin yi shi ne sababin shar'i saboda dalili na na shari'a saboda ka in mutum wanka babu dalilin shari'a kaga ya dai ya watsa ruwa ji yi kawai yawa saboda ka ba za ka yi wanka babu dalilin shari'a baka ce ka samu lada amma wanka kaka yi shi ne saboda kaza sai zama ibada والسبب الشرعي الذي يشرع من أجله الغسل دليل الشريعة أن لا يوجد شرعا سواء كتب هو shi ne جنابة kaga janaba dalili ne na shari'a za ka shan toka saboda faruwanka aw qita'u jamil haidi ko kace jini haila ga haila ga ƴaƴa mata aw nifas ko jinin nifas shi ne jinin biki ya kace shi ma kaga yanzu an samu dalilin yin wanka a shari'a aw maji'u yawmil jumu'a ko zuwan ranar juma'a in juma'a ta zo yanzu an samu dalilin da zai shar'anta yi wanka aw al'id ko a ce yau an waye gari ranar idi ta zo yanzu an samu dalilin yin wanka a shari'a wani hau hada abin da ya kama da wannan amma yanzu ka zo kawai ka yi wanka babu wani dalili to nan ba zai yi a lada ba ba zai karɓi sunan wankansa a shari'a ba kun gane ko saboda ka san samu dalili ake yin wanka dalilin janaba dalilin karɓar jinin haila ko karɓar jinin biki ko yau juma'a ko ranar iri ko haka amma mujibatul ghusli amma abubuwan da suke wajabta wanka fa hiya kal'ati ga su kamar haka al'awal na farko aljanabatu janaba idan janaba ta faru sai a ce wanka ya zama wajibi saboda wannan wata hadisu bi ahadi shay'ain ita kuma janaba ta kan faru ne da ɗan ababe guda biyu bi ma'ana da kaji an ambaci janaba to ɗayan ababe ne guda biyu su ake su ke faruwa sai a ce janaba ta afku ga wani ko wani na ɗakin janaba wahid na ɗaya khurujul mani bi shahwatin fitowa mani da sha'awa fil yaqazati aw fil nawm a cikin bacci ko a wato cikin a falke ko a cikin bacci fil yaqazati a falke aw fil nawm ba a cikin mene bacci khurujul mani bi shahwa fitowa mani bi shahwa wannan ya gwada cewa idan mani ya fito mutum ba ta hanyar sha'awa ba ba janaba ce ba ba za a ce ba za a masa hukuncin janaba ba tajriba ta gwada akwai abubuwan da suke samu mani ya fito mutum amma babu maganar jin daɗi ba maganar sha'awa to ba za ka hukunta cewa janaba ta kama shi ba kun gani ce kamar idan mutum ya wahala ko wani zafi daga cikin misali suke basuwa suka ce kamar misali a ce an yi girki wuta ta zubo baka da sani sai ka aza kafan kaurin to idan wuta ta kone ka sosai wani lokaci ko da kaka an kara mani ya hito baka to kaga wannan ba magana sha'awa ne ba kun gani saboda kamar a ce maka janaba ta kama ka ba to mu dai idan mun yi so mutum ta hanyar sha'awa a falke ne ko a bacci wato a falki kaga bisa ga dai haka bi yake ko yawa a bacci kuma kenan idan mutum yi mafalki to duka dai sai a ce jaraba ta kama mutum a ɗaya wayan amal lima rawa muslimun an ummi salmata radiyallahu anha qalat ja'at ummu sulaimin أم سلمة تازو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويا النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله يا مزو الله إن الله لا يستحي من الحق ألا با يجن كنيا غسكيا أم سلمة تاي wannan muqaddima ne saboda ita ƴa mace ce tana so ta tambayi annabi matsalar ta shafi sha'awa to sai ta ga in ta zo garin da garin ta fara magana kila a ce kai amma wannan ba ta da kunya to sai ta ce inna allaha la yastahi min al Allah baya jin kunyan gaskiya saboda ka ina son ya tambaya tunda ba ba magana ka ce ka yi istihya a cikin matsalar ta shafi addini tambayi ta masa ta ce fa alal mar'ati min ghusulin idza ihtalamat ta ce shin mace akwai wanka akan ta ita mafarki yanzu mace tana kwantawa ta yi bacci kamar tana saduwa da wani namiji sai ta tashi to za ta yi wanka kenan tambayi ta ma annabi kenan kaga wannan matsala ce ta shafi jawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi alaihi salatu wasallam na'am wato kwarai mace za yi wanka a matsayin mai janaba in ta yi mafalki shine na'am amma sai ce mata idza ra'atil ma'a in ta ga ruwan mai saboda in mace ta yi mafalki wani ɗan yana saduwa da ita ta tashi ta gama niyyar janaba ta kama sai sai ta yi wanka to wannan sai malamai suka ce ya gwada cewa da mace da namiji duk wannan hukuncin ya shafe su saboda duk wanda ya mafalki in dai mani ya hito masa to janaba ta kama shi dole sai ya yi wankan janaba namiji ne shi ko mace mafumin wannan shine cewa idan mani bai hito ba babu bi na'am babu wanka saboda duk wanda ya mafalki yana saduwa da wata ko sai mafalki tana saduwa da wani ya tashi daga mafarkin bai ga komai a jikinsa ba sai alwala yake zuwa sallar takwas ba wani abu na biyu aljima'u shine saduwar ɗan namiji da mace bi biduni inzali ko da ko mani da fito ba da zarar wannan ittisal jinsi ya faru tsakanin ɗa namiji da mace ni ya fi ko ba fi ba sai ka ce janaba ta kama su li hadisi saboda hadisi ne zo annabi alayhi salatu wassalam yake cewa idan jalasa bayna shu'abiha al-arba' idan zauna ko ya tsuguna tsakanin sassanin ta guda hudu sun majahada ha sannan ya wahalar da ita faqad wajaba al-ghusl wanka zama wajibi a kanta wannan sa kai magana ne maki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya cikin wannan hadisi na yadda namiji yake saduwa da mace idan jalasa baina shu'abiha al-arba idan ya zauna tsakanin sassanin ya mace guda hudu wato ya zauna akan shu'abiha al-arba sune kahunta guda biyu da hannuwanta guda nawa sune shu'abiha al-arba sun maji hada sannan ya wahala da ita wato ya kwanta ta kanta kenan da sa ya wahala da ita shi nan faƙa da wajabar gusulu wanka ya zama wajibi a wato akan su duka kenan wa fi riwayatin a wata riwaya ce wa illam yunzil ba wa illam yanzil ne ba wa illam yunzil un yana da ni ban ma ko da bai inzali ba ma'ana ko da bani bai fito ba saboda shi jima'i babu bukatar ka ga mani cewa mani ya fito ko bai fito ba da zaran ya faru janaba ta ni ta afkuwan ka zama wajibi bari mu yi mu gama wannan anan da min lokaci ko tsani na biyu wato daga cikin abubuwan da suke wajen wanka yanke fawo da mil haidi wani nifas yanke wa jinin haidi ko yanke wa jinin nifas kun gane ko yawa idan mace ta yi haila haila ta kai kashe to wajibi ne ta wanka in ta haihu jini yana fito mata shi jinin nifasi jinin yanzu aka ɗauki lokaci ya kasa su wajibi ne tayi wanka ta ci gaba da ibadojin ta fadamul haidi li qawlihi ta'ala ce jinin haila wajibi ne mace ta wanka in ya kasa saboda fadan Allah bane sai saki wa yasalunaka anil mahidi suna tambayan kan game da haila kulka ce da su huwa azan shi kazamta ne fa tazilun nisa fil mahidi ku nisanci mata a lokacin haila wala hunna kada ku yi kusa da su hatta ya tahurna hatta sun yi tsarki kada ku kusa da su ta fuskar saduwa da su hatta ya tahurna hatta sun yi tsarki hatta ya tahurna nan yana nihin hatta jin ya bi ya katse fa idza tatahharna idan suka yi wanka bi ma'ana eh, idan suka yi tsarki bi ma'ana idan suka yi wanka ke shine fa idza tatahharna ya tahurna su yi wanka eh, afwan jini ya katse wanda ba a hannunsu yake ba amma ya tatahharna su yi tsarki wanda tsarkin su suke yin shi da kansu wanda yake shi ne wanka to idan suka yi wanka shine tsakar na tatahharna da ku zo masu yin min haitu amarakumullah ta inda Allah ya umarci ku inna Allah yuhibbu at tawali Allah ta wa ta'ala yana son masu tuba wa fahiri mutatahhirin kuma yana son masu sarki to kaga wannan shi ya gwada idan mace tana haila ba a kusantanta in ta gama haila kuma wajibi ne ta yi ta yi wanka ko ba haka ba yawwa wannan shi ne wata hujja sai ce walima rawat aisha radiyallahu anha saboda abin Aisha ta rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala li ummi habibata annabi ya ga ma ummi habiba binti jahsh ya jahsh lamma shakat ilayhi damal istihaba damal istihaba ba damal istihabati ba damal istihaba jinin istihaba ta kai mashi koke cewa jini yana fito mata babu kakkautawa yace da ita in kufi qadar ma kanat tahdisuki haidatuki ki zauna gwargwadon yadda hailarki ta kasance tana tsari ki sun magtasili ya ce sannan sai ki wanka yanzu a shahid cikin hadisin shine sun magtasili sannan ki ne wani shebo da kenan ƙarshen haila akan yi ne akan yi wanka wajibi ne in haila ta fito mace ta kare ta yanke ta dole a yi wanka amma hadisin abinda daga cikin abinda ke cikinsa shine cewa mace jinin haila na iya hito mata ya yankewa sai zama zarura ya zama abinda da muke mishi al-istihara ko to sai annabi ya ce mata in sai kadar ma kanat tahdisuki haidatuki ki zauna adadin tsawo ko mudda ko kwanukan da haila ke ta kasance tana tsariki wannan ya ga mata wannan ne saboda ita ba budurwa ce ba ba yarinya ce ba dama kafin wannan matsala ta faru gare ta canza ta shayin haila ba ya yi ce haka wanda za ka ce sun fara haila ba to daga bisani da haila sun zo mata sai abin ya rikici jini yake daukewa to sai annabi ba ta mahida a shari'anci yace kawai ki zauna ne gwargwadon kwanukan da haila ta saba tsare ke a can da kafin wannan matsala ko laruwa ta sha ki ko ta samu gari ki saboda ka sai ki tuna da al'ada kike na ko in kwanar biyar kike yi kawai kwanar biyar zaki haila sanan ba haila bace in kwana uku kike yi su kika sani kina yi kafin wannan larura to su zaki dauka kawai sauran duk ba da bane in sati guda kike haka shine ai ba su ki kun gani sauran kwanukan wata ba hin da ba saboda ka tattaba ki kwana biyar in su ne al'adarsa a cikin wata ka ke na kwana 25 su a kwanukan tsarki sai ta yi wanka bayan kwana biyar kawai sai ta ci da hadisa eh, ibadodin su suke sun ce ko yawwa in kwana bakwai take sai ta zaki kwana bakwai a cikin wata daya sai zama cewa kwana 23 takadiran sai zama su ne kwanukan ibada a kwana 23 kenan ko yawa in kwana shida take sai ta jiki kwana 24 haka da ina fatan gani sannan kuma za ta ɗauki wannan shi ma suka ce gwargwadon al'adar ta ta sani cewa takan yi hailan a farkon wata ne ko a tsakiyar wata ko a bi ko a ƙarshen wata tun da dama ita kwararriya ce a haila ba buduwa bace bai da muka saboda ka sai ta kula da wannan wanda dai ne ma nan in ku sai kadara ma kana ta habu suke ta habi suke eh, ta habu suke wato eh, haida suke sun ba ta suke abin da ya fi damar mu cikin hadisin ne sun ba ta suke sannan sai ke wanka kenan aka yi wanka dole bayan haila ta ne ta yanke wajibi ne muna yi karkata ko minti da su kai to sai ce amma damun nifasi to amma shi jinin nifasi da muka ce shi mai daga cikin al ghusl in ya yanke dole sai wanka yace fali wato falil ijma'i saboda malamai sun ijma'i akan shi wa qiyasi ala dam al hayd kuma sun qiyasi sa akan jinin haila jinin haila shi adda nasti ko yawa amma jinin biki qiyasin jinin haila akai akan sa sannan malamai suna da ijma'i cewa lalle jinin nifasi da jinin haila duk matsalar sukura don haka shi gina abin da shafi jinin nifasi a eh, ce abin da shafi haila shi ya shahin ne nifasi na hukunce hukunci shi ne ma'anar cewa amma damin nifasi falil ijima'i amma jinin biki saboda ijima'i wa qiyasi ala damin haidi saboda kuma qiyasi sa kan jinin haila fadihi al-aghsal muttafaqu ala wujubiha yace to wa'annan ire-iren wanka da muka faɗa sune ire-iren wanka al-muttafaqu ala wujubiha wanda aka yi ittifaki akan wajibcin su amma al bil islam amma wanka a sanadiyar musuluntan mutum wa bil mauti ko sanadiyyar mutuwa wa bi maji'i wa bi maji'i ba bi maji'u ba wa bi maji'i yawmil jumu'ati ko saboda zuwan ranar juma'a faqad takallama anha ulama malamai sun maganganu game da wannan wata zama su wajibi ko akasin haka fa minhum ko minhum man ja'alaha min al amsal al wajiba daga cikin malamai akwai suka ce wa'annan ire-iren wanka suna daga cikin ah, sun sanya cikin wato ire-iren wanka na wajibi wa hum man ja'alaha min al-aghsal masnuna daga cikin malamai akwai suka sanya cikin ire-iren wanka na sunna saboda haka khilafar ko ne ya kasance Allah kun gane abinda muke ishara zuwa gare shi wanka idan mutum musulunta wajibi ne ko sunna ne wanka idan mutum ya mutu wankan gawa da muke cewa wajibi ne ko sunna ne ranar juma'a mutum ya wanka wajibi ne ko ko yin haka sunna ne shine ce malamai suna sabani wasu ce wajibi ne wasu kuma suka ce ne sunna ne sai ce wal ahsan amma abin da fi kyawu tunda akwai sabani fi'iluha shine ayi su wal ahsan fi'iluha abin da fi kyau mutum musulmi ya tabbatar cewa yayi wannan wal muhafazatu alaiha da kuma kiyaye su kullum da'iman a kiyaye su kullum illa inda darura sai yayin da aka samu ta darura wannan shi yake gaskiya kun gane ko wannan shi ne wallahu ta'ala alam to za mu je akan alagasalul masaluna bayan minti biyar ko nawa ne wannan shi ne wallahu alam